larabawa a wannan yammaci na asabar wanda ya dace da ashirin ko da daya ga watan shawwal haka ne ko a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da sha tara bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda in ban ba shi da yammaci na bakwai da watan daya watan biyu ne da ke nan da watan biyu a wannan shekara ta dubu da dari tara da kuma da sa'in da tara idan ba manta ba a wancan lokaci mun tsaya karshen babin da yake magana game da sallar juma'a yau kuma za mu sake farkon babu salatu sauki za mu sake farkon babu sauki wanda shi ne darasi na bakwai ko da takwas bakwai ne ko takwas na manta darasi na da bakwai babu salatul sauki wannan babu ne yake magana dangane da sallar tsoro babu salatul sauki babu ne da yake magana dangane da sallar tsoro abin da ake da sallar tsoro wato wani yanayi ne na sallah wanda ya sha da sallah ta yau da gobe kaifiyya ce ta wannan da sallah wanda ta sha da sallar yau da gobe abin da ya haifar da ita shi ne tsoro musulmai sun fita za su yaƙi tsakaninsu da kafirai ba a riga an fara yaƙi ba ko an riga an fara ga kuma lokacin sallah yayi babu hali kafirai su ba mu dama mu idan ka saba yi babu hali kuma da mutum ya yaki ya mantar da mun sallah mu ki mu ce ko da bayan lokaci ma ya kaza ba zai yi ba dole a yi sallah to a wani hali za a yi shi ne wannan babin zai magana amma idan ko idan ba bai kamar kana da asali a qur'anin ce da asali a hadisanci ubangiji ta ce wa za kun tafsirin fa kamta lahum salata bal takum ta'ifatun minhum فإذا تدعوك يكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حجرهم وأسلحتهم وكان الذين كفروا يستنقذون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وكل حجركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فذكر الله وقد قلنا قياما وقعودا وعلى جنوبكم فاذا كنتم انتم فاكين الصلاه ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موجودا. وان فيه دليل وان الصلاه في الروح في القران. وكما ان الله تعالى فان كنتم فرجالا او ركبانا فاذا امنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وبنى ايه لبدا ديو تفرقوا بسلطه النساء تبيو بسلطه البقره. كل دليلين يجيبون على الصلاه بسلطه kuma ayoyin sun kasa sallar tsoro kashi biyu imma tsoro mara tsanani imma tsoro mai tsanani to hadisan da muke za mu karanta gaba ɗaya fassara ne na rancen ayoyi da haka ba sai zai ka dalci zan wajen fassara ayoyin sai dai abin da ba a rasa ba a cikin jerin karanta hadisan ina ba ta mai da عن صالح بن خوات رضي الله عنه عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم ذات الرقاق salatan sauti an karɓo hadisi daga salih ibn kawwa shi kuma ya ji amman sallama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji daga wanda ya salla tare da annabi sallallahu alaihi wasallam da gare shi yawma zatul liqa'i a ranar da aka yi yakin da ake kira wato zatul liqa' ya yi sallah tare da annabi salatar sauti sallar tsoro a wata tuba yi kai cewa annabi ya sallaci sallar tsoro da sahabbai yake anna ta'ifatan min ashabihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lalle wata tawaga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam tafsat ma'ahu sun yi taho tare da annabi annabi na gaba suka yi taho bayan sa wa ta'ifatan min jahil adini wani tawaga daban kuwa da su shiga sallah ba sai suka fuskanci inda abokanan adawa fa sallah bil ladina ma'ahu raka'a sai annabi ya sallaci raka'a tsaya da waɗanda suke tare da shi thumma sabata qa'ima sannan ya miƙe ya tsaya a tsaye wa atammu li anfusihim waɗannan da suka raka'a tare da shi sun suka cika wa kansu ragowar a ta sun thumma ansarafu sannan suka juya suka tafi fa qamtu rijal adini suka yi sahu suna masu fuskantar abokanan adawa ko inda ake tsammanin fitowar abokanan adawa وجاءت الطائفة الأخرى sai wancan tawaba ta biyu wanda kashi suka gadi kenan sai suka zo fa salla bihim rak'atan lati baqiya annabi sallace da gowar rak'ar tare da su thumma sabata jalisan sannan sai annabi ya zauna a zaune wa tammu li anfusihim sai kuma suka tashi suka ci kowa kansa da gowar raka'a a biyu thumma sallama sannan ya tare da su kun gane kusa wannan wannan tana da sauki kwarai da idan an dai ta ta kashi kashin farko da ke da kuka abokanan adawa kar sallah gaba kashin na biyu ke sallah tare da riba idan liman ya sa a kai lokacin da ya miƙe zuwa ta biyu sai ya tsaya doguwar tsayawa su sauran sai su cika wa da an miƙe dama su da su da riba sai su cika wa sallah idan suka cika wa sallah sai su sallama sai su tafi liman na nawa bayan sun je sun tsaya abokanan adawa sannan sai waɗancan waɗanda suke bayan kuma su zo su zo ma a kare su raka a ta ƙarfi idan liman ya zauna idan ya tafiya ba zai sallama ba sai idan har sai sun tashi sun kafa wasan da raka wajen su sun zauna sun tumbar su ya sannan ya sallama su sallama tare ne kun ga kashin farko da gane imam ya sallama na biyu fa da su sallama tare da liman ba shi ne suka ce malamai suka ce kaga a nan aika sun sallama tare da liman su na biyu shi ne malamai suka ce an yi adalci na farko sun dace da fata ta salati mabudin sallah shi ne kabarin harama shi ne tare da liman na biyu sun dace da mai kati masa salati shi ne sallama da aka rabu fata ta salati aka ba wadannan kati masa salati aka ba wadannan kuma kowanne sallah an gane ku wannan hadisi mutafakar alaihi imam bukhari da imam muslim suka rawaito wa hada lafzul muslim sai da lafzul da ke nan lafzul imam muslim ووقع في المعرفة من ابن مندة يا زور في لسان المعرفة نا الإمام ابن مندة بين لك تكون جابر من أهل السنة والجماعة عن صالح بن الخوات عن أبي المقام daga صالح بن الخوات بدا وندي يصلى salla النبي da annabi ya ka صالح بن خوات daga babansa babansa ya كذا كذا كذا كذا ita riwaya tana koma وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد hadisi na gaba daga Abdullahi da Umar Allah ya kare da da su shi da mahaifinsa yace ghadawtu ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na fita yaki tare da annabi sallallahu alaihi wasallam da gare shi kibala nabi wajen kasar nabi nabi wato ne wuri mai tudu galibi yankin da zannar ya yake a yau ana kiransa nabi wannan yankin gaba daya annabi ya kai farmaki ga wajen suka farai a wajen nabi abdullahi dan umar na tare da shi da waɗansu sahabbai abdullahi dan umar ce fa wa bainal aduwa sai muka fuskanci abokanan adawa fa sarrafnahum sai muka yi sun sahu ma daga cikin da ba su yi an zuda ido ko wani yana ganin ta zai kallo wa yakin an gane ko ana cikin haka sai lokacin sallah yayi abokanan adawa na murna yayin sa ne su sallah bikin kan sai yi dole alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh nan fa kama rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabi da mutum da kada gare shi ya tashi fa sallah bina sai ya sallah tare da mu fa kama sa'idatu ma'ahu wata tawaga cikin da sai suka tashi tare da annabi din suka sallah tare da shi wa qala sa'idatu ala al wata kuma suka fuskanci abokan adawa wa raka'a imam ma'ahu sai annabi ya ruku'i tare da wanda suke tare da shi وسجد سجدتين يسجد بدابيو ثم انطرح da ka التي da تسجد ده النبي يبقى بعد كده النبي يبقى وإذا لم تسجد suka sa waɗancan ko kuma ku je ku samu raka'a daya ku ba ku masarai ne ko mu tsaya da kan adawa da Allah ke fara ku da wato ba raka'a da ne sai suka tafi wajen waɗanda wato ba su suke sallah ba fa ku sai waɗancan da suka zo fa raka'a da san sai annabi ya raka'a kai karin wa sajada sajada sai ne ya su guda biyu sun ba sallama sai kawai ya sallama yanzu ji annabi ya gama sallah sauran ba dai suka samu raka'a da yake yayin da annabi ya sallama mai faru فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين فمن فوق ان تكتك أكنسو ركع بكربي سكي سلم كل كنسو إلا ما كنت فإنت kun ga dukkan farko da annabi ya zo ya sallah tare ya rasa an farko yana kan zuwa sai suka koma wajen gadi ko wadannan kuma sai suka fasa gadi sai suka suka sallah tare da annabi raka'a a kai da annabi ya sallama masu kai to da annabi ya sallama sai ka ce kowa sai tuka kansa to ya aka kowa tuka kansa in waɗancan na farko suka zo kowa ya tuka kansa raka a daidai suka karasa bayan sun yi sallama sun tafi sai waɗannan kuma suka zo suka yi sun ma suka karasa sannan suka sallama suka tafi kun bai sanar da kyau wannan ita ma ta halarta wannan sun ta farko ta halarta wannan duk ta halarta yanzu mun samu duk wani da nan da kofi da wani hadisi musamman alaihi imam bukari da imam muslim suka rawaito واللفظ للبخاري ولا اللفظ للإمام البخاري حديث نجبة وانت كنت كده سبعة تأكل تكون سبعة ثلاثة صوت وعن جابر رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة صوت an karbo hadisi daga Jabir bin Abdullah yace na halarci sallar tsoro tare da Annabi fa tafafna safaini sai muke sahu guda biyu safun khalfa Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sahu na farko yana bayan annabi yana bayan annabi an gane duk wala adini na wa bainal qibla dukkan ma lokacin da abokanai suna tsakanin mu da alqibla annabi da gaba wato kabarai sun na fuskantar mu ga wani sabo a bayan annabi kun gane fakabbar annabi wato sahu na biyu kenan kuma yana bayan wanne yana bayan wannan sabon da daya fakabbar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabi ya kabbara wa kabbarna jami'an dukkanin mu muka yi kabbara sahu na farko da sahu na biyu sun maraka'a sannan annabi rukuni wa raka'ana jami'an dukkanin mu muka yi rukuni tare da sun maraka'a ra'asahu min rukuni annabi ta zo kansa daga rukuni wa rafa'ana jami'an dukkanin mu muka dago kawunan mu ثم انحدر بالسجود sannan sai durkusa domin yin sujuda wa safu alladhi yalihi tare da sahun da yake bayan sa suka tafi sujuda sahun nabi ko sun suka sa inda inda kashi sujada gaba daya sai ne nuna alaikum mai lakum an daɗe ko suka yi sujada tare da annabi wa kama saffin mu'akhkharu fi nar al-adami sabon karfe suka tsaya a tsaye suna fuskantar abokan adawa falamma qada sujuda yayin da annabi ya kammala sujuda ya dago kama saffin ladhi yali sai sabon da yake bin su kuma suka dago tare da shi. yanzu me rage da suka dago suka yi yake sun fa zakar hadisa sai an bata hadisin gaba da shi malam ne muka ka kare kamar ruwa wani da ke ka sani da ka kare kamar hadisin ba to yayin da yayin da suka an gane ko waɗannan suka miƙe to dan gurin da shi karsa wa fi riwayatin wa riwaya ثم سجد وسجد معه الصف الاول يسجد يسجد ثم برضه سجد سجد هذا فلما da سجد tsari الثاني يعني suka dago سجد الصف الثاني sai ta hudu suka sujuda su kuma ثم تأخر الصف الأول sai sahu na farko suka koma baya wata kanta mustafa tsari sahu na gaba kuma na biyu suka yi gaba wa zakara mislahu wa fi akhirihi thumma sallama an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama wa sallamna jami'an a ƙarshen hadisi yake sannan annabi ya sallama muka yi sallama gaba ɗaya mu tare yadda wannan siffa take sahu ne guda biyu ga ɗaya dan da annabi ga nabi a bayansa lokacin da annabi ya kabbara ya da sallah dukkan sun da sallah tare ya yi rukuni duk mai rukuni tare da ya dago daga rukuni duk sun dago tare da ya tafi sujada to anan ne za a rabu sai sahun farko suka tafi sujada tare da da ya sajadu guda biyu suka yi sajadu guda biyu ba za a dago a tafi raka'a ta biyu ba da suka dago suka tafi a ta biyu suna suna tsayi kenan ko to shi kenan sai waɗannan su kuma sai suka je suka yi sajadun su guda biyu kun gane ko da suka yi sai suka ɗauko. yayin da suka ɗauko sai suka yi gaba suka yi musayar wuri sabon farko suka yi gaba na gaba kuma suka yi suka yi baya yayin da annabi ya sake rukuni suka yi rukuni gaba daya da ya dago daga rukuni suka dago gaba daya da ya tafi ya dubu guda biyu sai waɗannan suka yi sujada tare da shi wanda za da zuwa ka bari a baya aka dago aka dago da su komai aka zauna ana karatun tafiya lokacin da aka zauna kaga ai dukkan suna zaune suna ganin mai ke faruwa a gaban su sannan waɗannan su kuma suka zo suka yi sujuda kan su ma suka dago duk annabi na jiran suka dago daga shirin suka kama tarin ya. sannan ya sallama duka suka sallama tare da kaga anan yi su duka sun da sallah tare sun tare tare ita ma wannan sufar ta halaka an gane ku to shi ne yake cewa wato sun mata akar safal aula da kadar sai zuwa kashi wani hadisi rawahu muslim imam muslim ya rawaito Wani abi daud an an abi ayyas az-zurqi wa zada innaha kanat bi usfan a riwayar abu daud da aka karbo daga abu ayyas az-zurqi wa zada a cikin riwayar ya kara cewa innaha kanat da usfan wannan sallar an yi ta ne a wurin da ake kira usfan wani wuri ne akan hanyar makka zuwa madina an gane ko ya fi kusa da maka dan bai fi zan gobe ba zuwa maka wannan wurin an gane ko anan ne wannan akan irin wannan sallar walin nasa'i min wajhin akhar an jabir radiyallahu an a wata riwayar da imamu nasa'i ya rawaito daga jabir dan abdullah yace anna nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam salla bi ta'ifatin min ashabihi rak'atayn annabi ya sallaci raka'a biyu tare da wata tawaga cikin sahabbansa thumma sallama sannan ya sallama thumma salla bi akharin rak'atayn sannan ya sake raka biyu tare da sahabbansa sun masallama sannan ya sallama sun ba ta kenan sun ba ta hudu kenan kawai da haka za ka ce a rabi gida biyu ko ku zo nan ne sallah suka zo aka yi cikakkiyar sallah waɗancan suna gadi an kammala yace to ko kuma ka tafi ko kuma ka tafi nan gadi ko ku zo ne sallah suka yi yanzu a daga ya yi sallah zuwa kenan raka hudu ta farko ba lalla ta biyu ba nafila kaga nan gurin ne halaccin mai nafila yi ne mace gare ne tunda lokacin da annabi ke sallah ta biyu yake yi nafila yake su ko ne suke yi to gaji a aikace shi yasa suke cewa sunna fi'liya da sunna takaririya sun tabbatar da halaccin mai farilla mai nafila ya iya liman ci gaba farilla tun daga shi nan gurin a cikin wannan ɗaya daga cikin sufofin salatu kawai annan nabiyya sallah da ta'ifatin min ashabihi rak'atayn summa sallama ba an kammala ba kenan ثم صلى بآخرين ركعتين ثم صلى لا بد أن تكون الصلاة الثانية نافلة والأولى فريضة ba sai sallar الزوجة ba kadai ba sai sallar goro ba idan mutum إذا tafsiri sai a ce wannan tafsiri ne bila ومثاله لأبي داود عن أبي بكر فلم تكن أن حديث يازو أتجر رواية أبو داود لدى أبو بكر وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا an karɓo hadisi daga Uzaifa ibn al-Yaman yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi ya yi sallah ta farko raka'a daya da waɗannan da ya gama da suka gama daya da annabi suka tafi su wa bi haula raka'a nabi su ma suka zo kai raka'a daya annabi ya sallama wa lam kowanne ba wanda ya kara wani akan sallarsa raka a daidai suka to wannan hadisin ba lawan mazhaban nan guda hudu suka ce a a ba haka bane ba su dai wannan kan suna ganin <laughs> hadisi ne ya inganta su ma ba sa inkari ingancinsa amma fikihun sa ne suka ce ba haka ne ba lalle wannan siffar a ɗauke ta a matsayin marzuhiya duk da ta tabbata amma ba ta da kwari sama da saura da haka dukkan malaman mazhaban nan guda hudu su yi riko da wannan abin nan din ba amma Abdullahi dan Abbas da Abu Hurairah da Huzaifa ibn Iman duka da wasu ce wannan atawa bin abi rabah da al-hasan al-basri da wato abin nan da gidan sura ishaq bin rahuya duk da wasu ce wannan cewa idan zo sura al-khawf kawai su ma mu raka da gidan liman zai kafa mutane kashi biyu kashin farko ya raka da tare da su da an gama raka da sun kare sallar su su sallama su tafi waɗannan su zo kuma a yi raka an karshe tare da su idan annabi idan liman ya yi sallama su ma su sallama shi kenan sun kare magana ta bari wannan hadisin kuma ya inganta alaikum assalam rashin ne wanda ya kamata ya lura tsoro ya kamar idan kun ai wancan tsoro wanda yake mai tsanani ai shi ba magana limanci ma a sa shi na abinda sautin bakar take cewa kai na kantin aure ku bana idan tsoro ya yi tsanani to ku yi sallar a kowane hali ne sawa'un kuna haye kan ababen hawan ku ko kuna kasa حديثنا الذي ذكر مستقبل الكبلة أو غير مستقبلها سواء كنت أو كنت الكبلة صورك مستجدة هذا الذي قال إذا اختلطوا إنما هو التكبير والإشارة باليد مثل إذا حكى لنسى بأدلية يتكلم في الكفري أيضا ما قبل ركوعي للسجدة كما كبر في الإشارة كبر في الإشارة ركوعي يا بادي سيوة يا بادي سجدة لسه فادة في الصلاة كما إذا كنت تأتي أن نبقى في الصلاة كما نعي الولاء بان الولاء بلنجي تيوما لا أنا سبيعي بلا أنا كي تيوما بلنجي dama ai abin da za ka shagala ne man ta daga abokan adawa har zo su farmata su ne ba da ka zaran kana da alwanka shi kenan za ka ci da sallah kana harba bindiga Allahu akbar daram ka harba bindiga rukuni Allahu akbar kana ganin me ke faruwa gaban ka sani Allahu liman hamidahu kana kwanto ka fadi nan ka tashi ta Allahu akbar idza salatu inna ma huwa takbiru wal isharatu bil yadi hawwa ma qala sallallahu alaihi wasallam annabi ke halin ta bai ba magana rukuni kawai kan bara shi da sauran abubuwa a kan tonu eh. wani haka yake duk halin da kake cike ba a maka rangwamen sallah sai kuma mutum hankalinka baya tare da shi matukar hankalinka na tare da kai to shari'a to kasu muka bi sallah wa tufali muka a shari'a na neman ka da yin sallah kawai ka samu rukuni baka samu rukuni ba ka samu karfi baka samu karfi ba sallah da ya zama tilas saboda shi lokaci shi fa muhimmanci a cikin sallah sama da komai duk muhimmancin sarki bai kai muhimmancin lokaci ba an gane ko duk maganan hafizu ai ana magana akan lokaci ne hafizu ala salatu wa salatu wa salatu wa qubur la duk ana magana lokaci ne shi yafi komai muhimmanci shi yasa ma malamai suka ce ita salatul khawfi hikima biyu zamu fahimta a ciki alal akalli hikimar farko rangwamen shari'ar musulunci halin yaƙi ba daidai yake da halin zama lafiya ba halin yaƙi akwai sanni da haka ta shari'a ta sassauta maka hukuncin hukuncin sallah an gane ko na biyu mahimmancin lokaci in ba haka bada da shari'a ta ce ku bar sallar in lokaci ya wuce ba rama amma ba a yadda ku bari ba to mutumin da yake cikin yaƙi idan ba ya yaƙe masa ita sallar ba to waye kawai yana zaman gida a kawai zai bar lokacin da wuce a yaƙe masa har kawai lafiya kalau wannan fa yake yi kowa ya san abin da ke gabansa amma kace ba ya ce ba sai yayi haka ba maganar ya bari sai nan gaba ya rama babu ta na uku da cikin hikimomi suka ce muhimmancin jihadi saboda shi har aka sassauta wani abu na sallah dan shi ya samu gindin zama shi jihadi saboda muhimmancinsa saboda shi ne kashin bayan rayuwa istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima shi ne sababin rayuwa din shi jihadi alaikum salam kamar yadda wasu malamai sun ce magana akan alwala fa kuma sun ce wankan juma'a ya hada da alwala shi yake ba da mai da sunna domin wankan na fila ne kuma sallah sunna ko kuma sai alwala da sallan gawa da ne sallan kuma sallah da ita alwala ibada ce mai zaman kanta sawa'un kayi kadan farilla kayi kadan nafila ita dai ibada ce mai zaman kanta idan mutum ya alwala tabbatacciyar alwala a shari'ance sawa'un yayi dan fila ya yi dan yayi farilla yayi dan karatun ya yi dan tawafi ya halatta dukkan ibada da ba a yin ta sai da alwala ita ba ta da alaka da sallar kanta ta gane ko ibada ce mai zaman kanta kar mu ce ita ai tunda tana fila sai ba ya halatta ai farilla da ita wannan magana ce mai rauni cikin maganganun malamai tunda ita ibada ce mai zaman kanta da ake samun lada da yin ta an gane ko idan ko kai ta yi tabbata kana da ita to za ka iya yin dukkan ibadojin da ba a yin su sai da alwala ko sai da alwala take kwarai da gaske a ga hadisin da nuna cewa da a tafi da nan da jama gurbin muhajirin nan asar ne ko ya ce dole sai da sallah ko ba lokacin sallah ba a akwai da ba su sallah ba ce sabbi da lokacin da kake ba na kai da wala ba idan mutum ya kusanci iyalinsa ba na kai alwala ba kafin ya koma ya bar duk kwalla da kamin wankan jaraba ba alwala da malamin karanta kafin fara ga sai ni amma ba su ba ya tuka

ai yanzu akwai mintuna da zan iya baka yanzu cewa ka karanta tahiyya ce yanzu dukkan muna mu yi ijma'i tahiyya za ta karanta cikin minti biyu a guje duk wanda ya jira minti biyu ya tabbatar an gama tahiyya ba ma za ta ba wani misali ai wa mithluhu inda خزيمة عن ابن abbas radiyallahu anhu عنهما kadan mutum wannan hadisi ya zo wurin ibnu kuzaima daga abdullahi da abbas Allah ya kare da a gare su وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول sallallahu alaihi الله عليه wa sallam an kai ko hadisi daga Abdullahi da Umar Allah zai rada mutum Allah tabbata gare shi ya ce salatul khawfi rak'atun ala ayyi wajhin kana yace ita wato salatul khawf raka'a ɗaya ce ake ta kowace irin fuska رواه البزار لإسناد ضعيف حديث إن ضعيف وعنه مرفوعا وانا حديث المرفوع اللي قال الله ده عمر ليس في صلاة الخوف لتهون ليس صلاة الخوف باب صاوة شكنتا معناه كو ده كاي صاوة بعدين كاي سجد صاوة تسمى انا حديث أخرج الدار القطني بإسناد ضعيف الإمام الدار القطني رويته شيء ده حديثي ده سنة ديوان بيت ضعيف amma dai akwai ijtihadin waɗansu malamai da ke cewa ko da ka yi wani abin da zai sa ka yi kalli ko ba da cikin sanar da kai an yaje mata daga manyan manyan abubuwa an yaje balantana kanana kanana su waɗansu kuma sun tafi akan umumi cewa tun da dai annabi ya nuna ainihin su biyu da sawi bai kuma iyalance mana wasu abin da za ta so mu zo mu iyalance ta so wannan tafsir ne bila mukaddas dole za mu tafi al'umum yabqa ala umumihi hatta yarida dalilu tafsir dukkan wani abu za a dauke shi a gaban ma'anarsa ba a masa gaskiya ko a iyakance shi sai an samu dalilin da ya nuna haka an gane ko abin da rige mu fassara wannan aya ta cikin suratul nisa dan duka hadisan da ya fassara ta ne amma dai mu bi ta mu ji dan mai gada da ko kalmomin ta Allah ce wai za kun fihim ba ta lahum salata idan ka kasance cikin su Allah yana magana da wakilin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba kamta lahum salata sai ka tsayar da sallah tare da su sallah ta tsoro to shi yasa sai aka samu waɗansu cikin malamai da suka ce salatul khawfi ta ke banci lokacin annabi ne kadai tunda Allah ya ce wa idza kunta fihim wa sai fi annabi ne kadai amma magana ce mai rauni ba ta da asali an gane ko domin ka kaida dukkan khitab lin nabi khitabul li ummati duk abin da aka yi wa annabi magana to ya shafa da dukkan al'ummata sai abin da dalili ya nuna shi kadai ake ake miki da shi kamar yadda Allah ya fara ta tallaka min dunal mu'minin kaga na nuna shi kadai ne kawai fallakum ta'ifatun minhum ma'aka Allah ce yanzu za ka musu sallar tsaro sai a samu wata tawaga cikin su su tsaya tare da kai a raka'a farko wal hata hom duk da suna tsayin su rike makaman su musu mutum san me zai faru ganin gaba fa idza ya falyakunu min wara'i wal ta ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma idan sun riga sun yi raka'an farko tare da kai su bi da ake nufi a to a samu wata tawagar daga su riga suka yi sallah ba su zo su kuma su zo su yi raka'a tare da kai su kuma dinnan su koma wajen jira wali akudu hijratakum wali akudu hijratakum wato su wato su shiga taitayen su lokacin da suka koma wato zanto da wurati su ma wanda suke cikin sallah din da haka ba ana su rike makamin su ba suna cikin sallah fa idza sajadu falyakunu fa idza sajadu menene وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذ أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائهم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم قال ود الذين كفروا كافرين سنسوا لو تغفلون عن أسلحتكم وأنتم أشكوا إلا ما أشيكوا كفلا كم من شاهد مكامنكم كم من شاهد كايمكم فأجي سجيكم قلاكم لو كنت لو يصلى جباكا suna da gefe sai min nuna alaikum sai kuma su gina sai su وشو إلا auka من mai da kan wanda saboda kafiran maka sun turo waɗansu da karkashin jagorancin kan dubu rauni za su kawo annan farmaki za ka zo daga gaje sun yi sansani nan gudun da annabin sahabbai sun yi sansani kowa na tunanin ta ina zai kullo ma yakin dangi ta nasara sai lokacin sallah a zahar yi sai da farmaki suka ji suka sallah su gaba ɗaya har sai da suke sallar gaba ɗaya zuwa ƙarin sai da bari suke cizon yatsa inda mun sani ina ma lokacin da suke cikin su da na musu sai wani da ke aiki bari da akar zafi yi za su zo su ji sallah da sun shiga sai mu far musu gaba daya ka tsakanin azar da azar sai Allah ya saukar da wahayin wannan ayar haka ce tauri da yadda da sallar taro zai ce wadan na zai na kafaru kafarai sun gure ki lau ta rabu nuna an asila ta kuma umfiya ciku yana ma a ce ku gafala ku kyale makamanku da kayan ku ku je ku sallah ya yi nuna alaikum malakan wahida sai zo su ku gaba daya to sai ubangiji ta Allah bai ba da wannan damar ba to wannan shine abin da yake da alaka da su zaka kawf cikin aya a salatul khawfi dai tsoron da ake magana akan shi da tsoro na yake shin tsoron da ba na yaƙi ba kamar tsoron yan fashi idan hanya akwai yan fashi tsoro na namun daji idan an tsaya za a yi sallah kuma ana jin tsoron kar namun daji su kawo farmaki shin a iya salatul fashi ko ba za a yi ba to anan malamai suka yi sabani wadansu malaman suna ganin duk abin da yake tsoro ne za a iya salatul fajr wadansu suna ganin cewa a sai abin da ya shafi yaki kadai tunda ayar ta zo ne kan abubuwan da suka shafi yaki ta bayyana ko amma wanda kake magana a kansa mutumin da yake zaune cikin gidansa ya kasa yin sallah saboda me sauran yan fai babu sai sun zo ba da su da sun zo ba sai dai in ya ji sako bai gida ne ko sun sanar da shi za su duk da haka ba za a yata masa sallah ba ce ya bari sai gari ya waye dole haka zai ta cikin kowane irin hali kamar yadda muka faɗa sallah ba a ya mutum mutum na cikin mallakar hankalinsa sai ya yi ta na kamar ya zama to mutum saboda rashin ya zama to ana mutane su kan cewa su ne su a cikin yakin mutane. Eh. to shi a nan idan mutum zai yi shi kaɗai zai ɗauki in ya ga dama ya raka a gwargwaron tsoron da ta ko kuma ya raka a biyu ya duba gwargwaron tsoron da ke da su ruwayoyin nan ya aiwatar da shi tsoron kashi biyu ne ai ko dai zan fi ko bai ba duk tsoron da ya faru kafin a riga a fara yake bai zama mai tsanni ba da haka za ka yi daga ɗaya daga cikin sufofin nan da ka ambata ko tun da kai kadai ne ba ai jam'i ne ba ake maganar cewa liman yayi kaza yayi kaza amma in kai kadai ka kaga ai ka yi cikakken sallar raka'a eh ka yi cikakken sallar raka'a biyu kasar idan idan a halin tafiya ne ba a halin zaman gida ba in a zaman gida ne ka cika sallah dan duka wadannan a halin tafiya ne sai zaka ji zan ana maganar raka'a biyu inda a gida ne yake yazo raka'a farko da an gane ko kar wani ya fahimci kamar sallar tsoro ta zama rakatin rakatin ne na wa safaran ba haka bane ba sannan wannan ke idan kana idan idan kai idan tare da mutane ne za ku jami'i to shine za ku zaɓi ɗaya daga cikin wadannan sufofin idan kuma an riga an fara yaƙi ne to kaga tsoro yayi tsanani kenan to a lokacin nan maganar jami'i ma babu ita kowa zai ne shi kadai gurgurdan yadda ya sanar eh, kowa zai shi kadai a lokacin nan baka bayyana mutane wata kaifiya da zaka ce su lalace ta su duka tunda ta iya zama rundunar ce ta wajen mutum dubu kai ka samu wurin ɓoyo kana iya yin sallah da kuɗi dan uwanka na waje ana misalin wuta da shi wanda ba zai iya yin wannan ba da kuɗi ba su da zai kowa zai ne a yadda ya samu kansa ciki la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha in tsoro ya zama baka zan mutane kaifiya kuma malam anan wancan ruwaya da wuce an nuna cewa ba su da ya rika da wannan da suke dan da ya rika da wannan ya yi sallama da kuma an so kowa zai yi da nashi kuma ya ce ba da ba komai duk abubuwan da motsin da mutum ya yi ya da sannan da ana cikin sallah a yana ne da kauta alƙibla da ne ba ma har ma surutun da ba za su yi surutu ba duk an yaji ko da kautan ne ko da din da duka kaga sun san sun har gudanar da yi

zai zama da shi ba alaihi wasallam ba na ba mu yana ne amma ba da kuma lokacin da muka zo karatu mun yi magana a kai ka manta ne ka manta ne wannan mudrad ne kuma wannan magana na Abu Hurairah ne ba daga bakin annabi bane ba inda magana annabi ta tsaya inna ummati ya tuna yawmal qiyamah gurrun muhajirin min asar al-wudu ana magana annabi ta tsaya amma magana ko ne ka ba annakum an yusila gurratahu falyafal wannan sukan bayanin Abu kenan mudar shi ne rawan hadisi ya rawaito hadisi ya kara wata kalma daya shi a matsayin sharhi ko intihadin sa wanda ba ta cikin kalmar maza Allah sallallahu alaihi wasallam ni dan su gane ba a da rubutu dan su yi amma a farkon baka dan na faɗa mutum ba zai gane ba in ba dama yana da masaniya ba kai irin wannan an gane ko to hurran mu'ajjalina kaga kenan ba a samu al-hurra fi a fuska ba a samun kuma a tahajjud ta ina sai a hannu ko a kafa a larabci ne da to idan ka dauki wannan magana ta gore da kuma kusa da kun an yi da gore da wanda su zai iya tsawai ka gore da kansa ya tsawai ta to kaga gore ba nan ne tsawai ta kuma wani sun kare iya kasa nan ne ba za shi ya sa shi a ya zo alwala har nan har kan sai bai da son ya zo hannun kamar yadda sun yi su mai sawa eh, zai iya ko alwala da ta kare ba ya halatta ka alwala ta alwala yasa da kanka ibada ce mai zaman kanta ya halatta kwarai da gaske ban gane ba zai sallar nafila eh me zai hana ya halatta da niyan na gala bayan halatta amma ba dole da ne wanda dai an ne nan tawa mutumin da ya biyu ya sallan farilla a gida amma nan an gama a masallaci sai zo masallaci sai annabi sai lalle ne ka in yi zai samun mutane sa sallah na'am ana mutum ne ya samu kenan ba da da kuma ba mu da kuma akwai ruwa ba? a zai wankan ke da yin akwai tsananin sanyi bai sama ba zai sama ruwa ba kawai abin da za ka ce ya yi na da duniya da gina wanka duk ba wanda rage wajen wuta bane ba ruhin magana shine ya yi sarki yana jin amma su kuma in dai mutane suna da abin nan ai bai kamata wasu nuna daga so kawai dan san mutum na wanka sai sai yawon da rai ya yi da sun san zai iya mafarki ya kamata mu take tare karshen babin nan ko tunda abin nan malam kai kan baya da yawa yau ya yawa kuma

eh sirrin ba da zai mutum ya sallah kawai idan an samu musulmai da masu wani kawo wannan hujja amma duk wani ba da da zai ta ce masa yanzu lokacin sallah a Najeriya yake ya san musulmai na sallah sai irin da kuma raunin musulman to shine sai har wani ya tsoro amma za za su yi addini a da hujjar bar azumi da saboda sai da hujjar bar azumi abin da aka ce idan mutum ya dauki azumi kan wahala sai wahala ya ajiye wannan ba ka ce masa dole sai ya yi kafara idan yin masu tsanani wanda idan bai kira zai mutu dole sai abinci ba sallah rana da amma yin wa irin wanda za a iya jurewa a al'adance wanda kake iya kama kowane mutum kuma ya kange lafiya ba za ka sa azumi ba saboda ita duk da waɗanda da ke zo al'amurra ne waɗanda suke galibi nufin kafa ba na so da ke sa a mu buɗe musu kofar lalura sun za a iya za su gyara za a iya za su gyara shi dai manyan jami'an gwamnatin mu ne ba su damu da kishin abin ba na wanda ake bi azumin farilla ba zai nafila ba har sai yayi farillarsa sai fa in nafilan nan yana da kaidajjen lokaci kamar sai shawwal nan ka gana da lokaci kaidajje wanda in shawwal ya wuce ya wuce to ka iya sai shawwal kafin ka zo karama abin da ake bin ka na farilla sun cika abin nan na'am kamar ya ba su da yawa sai ka yi su ka zo ka yi su ta shawal din amma kaddara ba ka yi su ba ka yi su ta shawal yayi Thank you. ايه لا لا لا لا لا لا لا لا لا yana akwai matsala a ciki bari in gama kuma akwai matsala a ciki inda ka ga misali takardar sai da daidai bayar ba tashi bace to amma kuma kwarewar da ake bukata da mai irin wannan takardar shirin kuma yana da ita kada akwai zuba sosai da sosai wannan da dama za a gama su takardar shaidar ba su da wannan kwarewar kuma ga shi wani karatun ya aka ba shi takardar shaidar amma bai fahimci ne ke ba ya zama kamar shahada su zuwa kenan shi yasa a inda ilimi ya ci gaba sosai da sosai wato ba a ba ta kaddace da sai in mutum an tabbatar ya san abin da yake ba wai kawai ka kammala shekarun karatu ba sai an ga ka iya abin practically to shi ne za a iya baka takardar shaida amma mu yanzu ko sa ta jaraba sai mutum ya je ya samu takardar shaida din saboda bai ci komai ba to gaskiya ne ba zai iya ba da cewa ya halatta ba kai tsaye irin wannan na cewa mutum ya iya sa takardar shaida ya je a dauke shi aiki je amma ta dukkan da yan aikin da aka dauke shi kuma yana yi daidai wa daidai kaga ba za ka ce kuma ya san haramun ba ko da akwai zuwa mai tarbiya ne irin wannan gaskiya matsala ce wata ba a zancen da sauran ba da fatawa a kai ta halarci ko haramci tana bukatun nazari alaikum salam wasu na da fahimtar cewa akwai halaccin a yi wa'azi a ringa yin wa'azi ga mutane na mutane su su masallacin shi hmm. kafin liman ya zo hmm. dan gani da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni a kan yin wa'azi a kowace hali hmm. ah, an ba da fata cewa wannan hadisin amun da cewa ba a manzo Allah kawai ya yi umarni da su wa'azi a lokacin da kai sannan wani bangare kuma suna da fahimtar cewa da hadisi wanda misali suna da su ne umarni cewa ranar sallah idan za a shigo suna cikin da abin da yin tasiri har zuwa liman lokacin sallah kafin nan su liman ya zo a yi kafara a yi sallah kuma sun ba wuce a kan cewa wannan hadisi kasu ne a kan wancan hadisi wajen da'ama kuma ana gabatar da hadisi na kasu alaka idan suna da fahimtar cewa wannan wa'azi da ake da mutane ne ya saba karantarwa a idan bangare shi ne nake so wani wani fahimta ne ya dacewa da shi a gaskiya ranar idi ranar da ake son aiwata kabbara tun daga lokacin da ka fito daga gida har zuwa masallacin idi har zuwa lokacin da neman zai lokacin da ake son kowa shi da kabbara wa'azin da ake sa ran za a iya yi shine wanda neman kuma zai zo ya abu ba ita hukumar nan ai ba lallai ba ne ba tilas ne aka ce liman sai ya yi ta da larabci ba so ake dai a cikin a samu wani bangaren ta akwai larabci a ciki ko da koro ayoyi da hadisai ne a larabta kafin ka faɗa wa mutane cikin yaran da suke ji domin sunan kudu ba ɗin shine faɗakar da mutane to kaga idan har zo kambara ake fara yi tun da ibada ce a wannan rana sannan a yi sallah sannan kuma daga baya sai a yi kudu ba wannan shi ne galibin hadisan su suka nuna cewa farkon abin da muke fara a wannan rana ta mu shine kaza shine kaza shine kaza za mu fara yin sallah sannan sai mu kudu ba sannan bayan an kama kudu ba sannan sai a yanka dangane da wata sallar kenan sai annabi sai duk wanda ya haka ya dace da sunnar mu sallallahu alaihi wasallam saboda ka ni a fahimtar ta mafi kyau mafi dacewa shine a mutane ke kabar barci idan ko an zo a nan bayan an yi wuka ba in ma da larabci liman yayi a tsaya a kafara ta mutane su kuma a a mutane lazantar tsayawa su saurari gudu ba da tunan suna ce mai girman gaske kaga mata masu haila suna fita ne ba dan annabi ya ce su fita ba dan su je su sallah ba ai ya san ba za su sallah ba tunda akwai halakar da su dan su ga alkhairi kuma su halarci du'a'in musulmi shine a wannan layan da liman yayi hutuba dan nan ta sauraron da wa'azin da za a yi dai kuma ta ku su'al shi yasa ake son ita hutubar su dace da abin da mutane ke ciki a shekarar yau wannan shekarar menene matsalar ciwo musulunci tuwa ƙwarya a Najeriya ko a Afirka ta yamma ko a duniya gaba daya a gasar duniya me zaka ka fadakar da musulmai a kai to kaga wannan shine gagarumin wa'azin da ake bukata liman ya shirya masa tun kafin ranar ma a siya kyawun kan da saboda wata ɗaya ya tsara hudubarsa ya ka karanta dalili ya saurari rediyo ya duk matsalar da ake ciki ya zo ya rubuce kayansa ya nemo ayoyi da hadisai ya haɗa sai ka gaza wa mutane sakon shekara gaba daya an fahimta ko wallah ba ala wannan ba zai makanta ya bada mana cewa shi musulunci kuma yana ta kan akan tsarin da karin mutane su ya kan cewa kawai tunda da kan zafin ya amma annabi da sahabbai ba su tsaya suka ce da wani daga da ake aikin addinin yi ba idan da ban tsari ya su kan musu wannan akai ittikhadul asbab la yunafi tawakkul wato dole ne sun yi riko da sababi na cin nasara sababin da aka ce in an bi su za ta nasara sai ka bi sababin da ke gadar da shi baya kuma sai ka kauce masa kaga yanzu su ce za su yi sallah da rukuki da joda wannan sababi ne da zai gadar muku da ne shi baya don kafare zan zo ya milna alaikum bai kamar da kamar na sai da ka ce aka ya sai musu ba sai sun yi wannan ba ka ba su wani madadin sa ba don kuma ganin su samu tsira rufe da sabu ba wanda ya zama lalle yasa ba tawakkali bane ne wuce sai ba zai rufe da sabu ba tawakkali bangaren sa biyu bangaren jikin ka yi kazar kazar zuciyar kuma tara sai da Allah yana an samu dukkan waɗannan ababai guda biyu to rukunan tawakkali sun tabbata kamar da yawan mutum ya kawo amma tawakkalin za ka kai kanka za ka yi aiki bari ka zauna ka dogara da Allah yawan mutum ya ce tawakkalin sufa yake tawakkalin sufa ce kuma tsagagen ƙarya ce wannan tawakkalin ba tawakkalin gaske ba ce ba wanda ya ba annabi tawakkali amma ta ko ya ɗauka ya fi filin daga ada sai ta gida na dogara ga Allah Allah ya kare kafare ba haka bane ba ubangiji ta Allah ba zai ke kisar da maka bai da kisar da kura kawai lo amma annabi bai tsaya wannan ba shi ya tashi dauki takobi da kansa to saboda haka haka a kira sallar sai sannan ya zo biya farin ya yi ko bai ba tambaya daya na tabbatar sai yi tunani su goma kafin ya bada fatawa saboda idan sai yayi to za ka nemi da kan sa ba za ka ga kiran da ka fada idan sai bai yi ba me yana haramcin yin an bai da ko saboda haka abinda malamai da cewa abinda yake da lokaci ya ce duk wata suwa saboda ita ramuwa dukkan kwanakin shekara kwanakin ramuwa ne ba a kankan mutum ya sakaci amma wannan abin yana da lokaci sai da idan baka yi shi ba lokacin sai wuce ka riga yi hasaran ta gidan sai shekara mai zuwa ina ba zan fahimta to shi ba a sakaci da shi na'am yana da yana da hujja mai karfi a kai wato ku gane inda ake daukar sunna ko mustahabbanci shine karkashin umarni mujarrad al-fi'l la yadullu ala al-istighfar kawai cewa kadai annabi ya aikata ba shi ke nuna ya zama mustahabi ko ya zama sunna ko ya zama wajibi sai in umarni ya zo akai to babu ku inda annabi ya umarni da ya rauni kaga da ki yayi umarni da shi an gane ko har ke cewa ba dan kar in mazanta al'umma ta wadda na umarci su da asuwaki wurin kowace amma babu inda ya umarni wajen yin rawani saboda haka sai ya zanto cewa shi yinsa ba wajibi bane ba bai ma kai matsayin mustahabi ba abin da kawai malamai suke samun masa mafita suka ce idan ka sa rawani saboda soyayyarka da annabi dan annabi ya taba sawa kai ma sai ka ji ka sa to sai baka ladan wannan soyayya amma da hadisan da suka zo wajen umarni da rawani ko cewa wanda ya sallah da rawani yana da lada sama da wanda ya ba rawani da hadisai ne na karya ba su da asali jingina annabi su akai ba ɗaya daga cikin su da ya inganta shafa ne akan sa wannan kuma idan ka riga ka daura kenan wato ka ga daura ke ya zama ja'i idan ka daura baka da wani ƙarin lada kan wanda bai daura ba in baka daura ba kuma baka yi wani hasarar lada ba jaizi ne to duk ko jaizi ne sai ka sai shike nan sai ka baka dama idan ka zo jan shafa jan wala ka iya shafa kan rodin ka a ah, ita hula daban ita malamai hula suna ware ta daban cewa ita sutura ce ba kamar rauni ba rauni ko kari ne akan hula ka fahimta ko amma ita hula suka ce kamala ce kamala ce saboda duk abin da ke tabbatar da muru'a musulunci na neman mutum ya yi shi a matsayin a musulunci duk abin da yake har murmuru a ya rushe yawa mutum mutunci ta kuma ana son mutum ya nisance shi sa abdullahi dan masu ya kan kasance ya zo masallaci idan ya ga sahun gaba ya cika sai ya koma baya sai dai in ya duba ya duba ya ga yau kansa ba wala sai kai fito ko na shi sai shiga wajen <laughs> mai yiwa sun gwancin asar ne na abdullahi dan mas'ud mai yiwa Allahu akbar wanda ce mazi yana warware azumi wazi baya warware azumi abin da ke kare azumi shine ci da sha da kuma saduwa da mace a farke banda mafarki kenan ci da sha da saduwa da iyali a farke wanda shi ke kashe shi ne ke warware azumin mutum amma dan mazi ya fito azumin kana nan ba abin da ya shafe shi sai dai karkai abin da zai jawo maka fitar mazi din dan Allah kalli kar kai wargi da azumi kenan amma ba wanda ya zama kai aure an gane ko idan ka duba cikin sahih bukari ma za a yi magana da wannan girma cewa mani kansa bai warware azumi idan mani ya fita cikin mutum saduwa da mutum shike warware azumi amma ba fitar mani ba dan ka iya saduwa da mace zanto mai mani bai fito ba ka ga azumi da ya kari ko da bai fito ba ko mani na iya fitowa ba tare da saduwa da mace ba ka ga azumi na nan a cikin saduwar mani in ba ruwan da karewa azumi ko sun karewa sa kun bai da kyau ka iya mafarki ga kana saduwa da mace ka fita da duka fata jikin ka da mani azan ka nan ko ba nan ba abin da ya same shi amma tunda saduwar ba ta gaske ba ce ta mafarki ce ka ga azumin ka a ce fitar mani ko fitar mazi ko fitar menene duk wannan ba shi ke kare azumi ba fitar mani ko fitar mazi ko fitar jini daga jikin dan adam ai maka kaho ko ka ji rauni jini ya ta zuba wannan ba da ko fitar da majina duk abin da ke fita daga jikinka wannan ba shi ke nuna cewa azumin ka ya karewa ana magana ne kan da ya shiga babu imamul bukari ya kawo asar na ɗaya da cikin sabai na kwata bayani waye ke cewa yake cewa duk wanda ya tsara wa mace ido har wani abu ya fita daga jikin sai sai azumin sananin sai dai bai kyauta ba wajen kallanta kallo haramun ne amma fitowar wannan abin baya lalata masa azumi kun gane kake matsalar da kyau cewa yana da laifi daban azumi ya lalace kuma daban azumin kana nan kuma ya zanto kana da laifi kuma ya iya wa ga wani abin ya zo kila ya lalata zai iya a zahiri ya lalata azumi amma kuma ka da laifi waɗannan matsaloli su ne kamata a kula da su ko da yana abu nasi ne ke tabbatar da shi galibin abu idan nasi ne zo sai malamai su yi kiyasi su kuma kiyasi ba kowane babu yake shiga ba waɗansu malamai kuma a kan ka'adar ihtiyar to karkashin ta sai su haramta ababai da dama ihtiyar ihtiyar wannan ihtiyar ba ya da asali in ba nasi ne tabbatar da abu ba za ka kawo su ba ta hanyar ihitiya an gane ko na'am Eh. ta kaba ba za ta yi ta kaba maganganu dai ne malamai suka yi kan matar da mijinta ya mutu ba ta samu labarin mutuwarsa ba har sai bayan wata hudu da kwana goma masu mutu waɗanda suka ce to ai shi kenan dama lokacin fara hudu ba shi ne daga lokacin mutuwarsa lokacin fara ta kaba kai shi ne daga lokacin mutuwarsa yanzu shi kenan ta riga ta gama ta kaba kenan waɗanda suka ce a ita ta kaba ai shekun ne ta abudi akwai wani jinsi na ibada ta tare shi ita ko ibada dole sai da niyya tunda za ta nisanci ado tufafin ado kowane iri ne za ta nisanci lalle za ta nisanci kitso za ta nisanci kunshi za ta nisanci sabulu mai kanshi ko mai mai kanshi a jikinta ko turare duk za ta nisanci waɗannan nisantar waɗannan abubuwan kaga ibada ce ko ta ko riga ta yi ta ba ba ka dole sai ta yi ta tsawon wata fitar da kwana goma tunda ba ka da labari ga tana ci gaba da rayuwa da kowace mace take rayuwa in eh, yanzu labarin yanzu daga lokacin za ta faru ta kama har kai wata hudu kwana goma wannan zancen ku shi ya fi karfi sama da wancan din alwala ce cikakkiya a alwala ce cikakkiya yadda ake yin alwala idan mutum yana da lada yana da lada amma alwala bai ba ta da amfanin komai wajenka cewa wai kai ibada ita ba ta da wannan amfanin wannan na wanke hannu ne wannan hannu ne eh. alkunutu na wutiri ci gaba yi kunuti iri biyu ne ko alkunutu na ko alkunutu na wazin alkunutu na shi da wata musiba ta sauka a gari ana alkanut to wannan ana yin cikin dukkan sallolin farilla babu mace tsakanin azhar la'asar magriba isha ya asuba kowace za a yi alkano to a ina za a yi wannan alkano din na nawazil sakamakon saukar wata annoba a gari za a yi wannan alkano din ne bayan neman ya dago daga ruku'i a raka'a ta gari ya dago daga ruku'i kafin ya tafi sujada sai yi. kuma zai karanta lafazin addu'ar a bayyane ko mamu a bayan sa ya halatta sai amin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam amma kunut da zaka yi na wuturi zaka yi shi ne kafin ka tafi rukuni kafin ka tafi rukuni wannan shine hadisin annabi ibn kace kuma kunutun wuturi ba kullum annabi yake ba yau yayi wata rana ya bari yau yayi wata rana ya bari da haka dacewa da sunna shine yau kai wata rana ka bari mafi kyau ka sa inda annabi ya tsaya in ka kara kuma ba wanda zai ce kai abin nan ka ga da kai in ka zo ka fa akwai wanda suke zuwa ba ne wajen karawa din wajen a zo addu'ar mutri a wajen minti 40 ana yi wasu za ka suna haka za ka daga hannu Hey. Eh. Eh. Hey. ai ba ya maganar ciko bane ba daga lokacin da ka samu liman cikin alkanun kai ka san sallar da ta kuma ce ma tunda kaga dai liman na yin wannan alkanun ne bayan ya riga dago daga rukui to lokacin da ka zo kawai me zaka yi zaka yi niyyar da shiga sallar azhar da niyyar azhar zaka yi da duk da shi juma'a yake kai niyyar azhar zaka shiga da ita ka samu ladan jami'i kuma ka yi azhar juma'a dai baka same ta bayan ana rabon falalan juma'a da kai jami'in sallar ko ka same shi daraja 27 ka fahimta da kyau raka hudu zai yi ya sallama bai kai ma ne cikin mun sa shi tambaya kan nan wannan magana zai bai zuwa ba ko na an ka ne?

nasar Qur'ani ya sauke tilaka duka bar ladina qalu inna allaha sun ji dadin ba sun faɗa da nasar Qur'ani sun faɗa lakin kamar ladina qalu inna allaha huwa al-masih ibn maryam wa qala inna al-yahuda yuzadduna allaha qala inna nasara al-masih ibn allah tun ji dadin ba sun sun faɗa ba wani bambanci tsakanin al'ida ce guda ɗaya ɗaya ɗaya take da mutuwa duk wanda ya rike wannan akidar ya zama bai hudu ko ba da tsari a da ko a yanzu barin fata ne ko wajen fata su mutane mun da wani bakake ne mu na bakake ne wace mun da kan ba bakake mutanen Habasha gaba ɗayan su karfa ta kuma kirista ne kuma lokacin annabi kuma ya an ma'amalance su a matsayin su kirista ne to ka gani yanzu ka ne wani sai wani yanzu ne musulunci kar ba hausa shiga kar sai ba larabe kar bakin ba da shiga sai ka ga ba zai yi ba Allah ka mutu da cewa ne <laughs> yanzu wannan ayar da da yake su kafirai ne sai kuma yake da wani suna cewa ya lam yakun alladhina kafaru ne ah. <laughs> Allah yi da